Assalamu alaikum masu sauraron mu. barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu. Mai suna aure ibada ne, na a Hauwa S. Zaria, wacce aka sani da maman wacce aka fi sani da maman Usman. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel. Tare da ni mai gabatar muku maman Al-Amin. Tun daga lokacin idan Aisha kullum a kan hanya yake ko za ta ji Nasir ya yi sallama. Gashi ko da ta kira shi baya ɗagawa idan ta yi mishi test baya biyo ta hakan ya sa ta sake shiga damuwa sosai. Kullum cikin kuka take. Saboda haka, saboda kuka zazzaɓi ya kama ta ga zafin da take ji a gabanta ba tare da ta san dalili ba. Wasu wasa ƙuracen da ta taɓa yi a gidan nasu ne suka dawo mata. Tunda ta taba shan tun tana shan ampiclos a ɓoye har ya kai ga sai da Umma ta sani. Bayan ta sani ne ta sanarwa Abba Abba da kansa yake siyo mata, amma duk a banza. Tun Aisha na daurewa tana tafiya har abu ya gagara ta koma a kwance, komai sai dai a yi mata. Kusan kullum Umma ke wanke mata ta shafa mata magani. Duk lokacin da Umma za ta wanke mata, sai ta daure saboda ihun da Aisha ke yi. Ganin abu ya kici ya ki cinyewa ya sa aka ɗauka ta zuwa hospital. Suna zuwa da dakto ya duba haɗi da yi mata tambayoyi. Gado ya bata ko riga ba ta sawa saboda kullum sau biyu ake wanke mata. Ganin wayarta babu caji kuma hospital ba sa kunna janareto. Ya sa abba ɗaukar wayar Aisha zuwa gida ya je daga nan ya mata caji. Suna cikin tafiya Abdul ke driving sai ga shigowar test a wayar Aisha. Abba kamar ba zai buɗe ba amma ganin nambar nasa ne ya sa shi buɗewa gani ya kamar haka. Assalam Aisha ki guri man cewa ne kamar na ce kamar na ce za ki ga saƙo man cewa ne za ki ga saƙo to ba komai ba ne saƙon dama takardar ki ce gashi nan kamar haka ni na surguduma na sake ki saki uku sai an jima. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai abba yake ambata abin da ke drabi ne ce abba lafiya wallahi abdul mijin aisha ne ya aiko mata da takardar saki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saki fa abba ka ce wallahi kuwa abdul wallahi abba ne dama tun farko da ya zo neman auren ta hankali na bai kwanta da shi ba kawai don babu yadda zan yi ne haka ne abdul Ka san an ce matar mutum kabarinsa, babu damuwa Allah ya sa hakan ya fi alkhairi. Amma dan Allah Abdul ina so ka bar magana a nan ya tsaya daga ni sai kai. Abba ko zan san dalilin biye mata? Ko zan san dalilin ɓoye mata? I ba komai ne yasa ba saboda yadda take cikin irin wannan halin kaga bai kamata a sanar da ita irin wannan zancen ba. Iyi kuma maganar ka gaskiya ne Abba. To shi kenan fatanmu dai shi ne Allah ya bata lafiya. Amin Abdul. Kwanan Aisha bakwai a hospital safe da yamma sai an wanke mata kurajen. Duk lokacin da za a wanke mata idan har su Umma da Abba suna gun tashi suke yi su nesa da gun saboda ihun da suke yi su kuma hankalin su tashi yake yi. Ganin ciwo ya kici ya kicin ya sa Abba zuwa ofis ɗin doctor bayan sun gaisa ne Abba ya ce gaskiya doctor ban raina yin ka ba amma dan Allah ina son zan yi wa Aisha canjin hospital saboda ban ga progress da ake samu a nan ba murmushi doctor ya sane ya ce alhaji kenan lalurar Aisha bai danganci rashin kwarewar aikinmu ba tunda ka gani kamar laifinmu ne to bari na faɗa maka gaskiya lalurar Aisha ba karamin lalura ba ne dama ina son ka shigo ne maka bayani sai gashi Allah ya kawo ka A gaskiya Aisha tana buƙatar kulawa saboda wani cutar ba a iya waje tsaya ba. Wannan cutar ba a iya waje ya tsaya ba. Can cikin jikinta yake shi yasa sai an mata gwaje-gwaje sosai sannan mu san irin maganin da za mu ɗora ta a kai. To doctor yanzu me kake ganin za a iya? Abin yi yana gunga kamar yaya. To a gaskiya irin wannan lalura ba ƙaramin kuɗi yake ci ba. Ba a nan ba duk hospital ɗin da za ka kai ta maganar dai kenan. Yanzu kamar nawa kake ganin za ta ci? A yanzu kan ba zan iya faɗi ba sai yadda muka gani. Abin nufi sai mun fara mun gano wace irin lalura ne sannan kuma mu abin da muka gani sannan maganin da ya dace ta yi amfani da shi za mu yi ƙoƙarin ba ta kyakkyawar kulawa wajen ganin cutar bai sake dawowa ba. To doctor babu damuwa ni dai fata na Allah ya ba ta lafiya. Amin alaji. After two days Dayat ya haɗa takardun duk wata gwaje-gwajen da ya wa Aisha da kuma result ɗin ne. ya bayar da shi ga Abba. Kai tsaye ofis ɗin Dr. nufa, bayan sun gaisa sai da Dr. ya gyara zama sa ne ce to alaji. Gaskiya iya binciken da muka yi akan Aisha. Result na farko ya fara shi ne. Result ɗin gaskiya da ya famu bamu shine dai Aisha ta samu matsala a mahaifarta, wanda ba lalle bane ta haihu. Na biyu kuma shine tana buƙatar kyakkyawan treatment saboda cutar da take ɗauke da shi. A gigi, ta ya ce ba dai HIV ba ne doctor. marmushi doctor ya sane ce a alaji ba HIV ba ne wannan. Wata irin cuta ce wadda kuma ina kyautar zaton ta samu ne a gun mai gidanta saboda iya tambayoyin da ne da kuma gwajin da muka yi. Ya nuna mana cewa a da ba ta da shi sai bayan aurenta. To ni kuma iya sani na da Aisha ba maza take bi ba balle na ce ɗaukowa ta gun biye-biyen maza. Ita kuma irin wannan cutar ɗaukar ta ake yi. Maybe yana neman matan banza ko kuma auri saki ne. Sanadiyya haka ya ɗauki wannan cutar wanda har ita ma ta samu. Da alama shi ma kansa bai san yana ɗauke da shi ba saboda duk wanda yake ɗauke da irin wannan cutar dole ya samu naƙasu a harkokin lafiyarsa ma'ana ta hanyar ne yake iya harbawa wani. Amma za mu iya ƙoƙarin mu akan Aisha. Maganar haihuwa kuma maybe maybe za ta iya samu nan gaba amma dai anya kuwa hmm. To ni dai dokto abin da ya fi damuna shine na ga Aisha ta samu lafiya. Shi ne babban matsalata, kar ka damu alaji. Insha Allah za ta samu lafiya nan ba da daɗewa ba tun da yanzu mun gano cutar da take ɗauke da shi. To na gode dokto ni ma na gode. Tun daga lokacin aka canza wa Aisha magunguna maganar ƙaiƙayi da zafi da suke yana ta bacci duk ta fara samun sauƙinsu. Shi yasa yanzu haka ko da dakto ya zo wanke mata gun ba ta jin zafi kamar yadda take ji. Saboda dakto yana shigowa da kanta take buɗe masa ya wanke sannan ya shafa mata magani. Inda da ne kuwa sai ya zo da masu riƙe ta duk da haka bai hana Aisha ihu da shure-shure, hatta makwabtanta sai sun san ana wanke mata ciwo saboda ihu. Tuni sahadin ya ji labarin Aisha ta dawo gidan duk kafin nasu ya aiko mata da saki. Tuni an riga an sanarwa Zahardin da cewa Aisha ba ta da aure da kuma sanar masa halin da take ciki na rashin lafiya. zahadin ya yi matuƙar tausaya mata amma a yadda yake ci zuciyarsa ba zai iya zuwa gaida ta ba. sai dai a matsayinsa na masoyinta zai taya ta da addu'ar samun sauƙi. Cikin hukuncin Ubangiji a hankali Aisha ta fara samun sauƙi yanzu har zama take yi, kuma tana iya tashi da ɗan zaga a ɗakin. Abba da Umma sun ji daɗin ganin 'yarsu ta fara samun sauƙi. Yau ma da Ubaida ta zo duba ta, har waje suka fita can wajen wani gindin bishiya suka zauna Ubaida ta ce, Ni ko Aisha kin sanarwa Nasir kamar baki da lafiya? A'a Ubaida ban sanar masa ba. Na so na sanar masa amma wayar ba ta nuna, tun ranar da Abba ya amshi wayar. Ya ce zai je gida ya sa min caji shi ne bai sake dawo min da shi ba. Kwallo na tambaye shi cewa ya Ko da na tambaye shi cewa ina ta kaina me zan yi da wata waya, ni kuma tun daga lokacin ban sake tambaye shi ba. To Allah ya kyauta, amma ya kamata ki sanar da shi. ko da ba zai zo ba tunda zaman sa kike yi yana da kyau ya sani. E, ni ma na yi tunanin hakan Ubaida amma babu yadda zan yi ne. Abin da ya fi na shine bai san halin da nake ciki ba saboda na san inda lafiya kalau ne Nasir ba zai bari na zauna a gida har tsawon wannan lokacin ba. Kowane hali ne yake ciki, oho Allah ne masani. Aisha na maganar ne tana kwalla. To Aisha, Allah ne masanin komai. Duk ma halin da yake ciki dai addu'a ne naki. Insha Allahu, Allah zai kawo mafita. Amin. Na gode. Sun jima suna hira Ubaida na ta bawa Aisha hakuri da cewa Nasir yana nan zuwa gare ta insha Allahu. Da haka har yamma yi sannan Ubaida ta tafi gida. Sai da Aisha ta shafe wata ɗaya da kwanaki sannan suka koma gida maganar sauki kam ba a magana sai dai ramar da ta yi. Da aka Aisha ta ci gaba da kula da kanta shi ma Abba kusan kullum idan yana dawowa daga kasuwa sai ya siya mata kayan marmari yaɗi da su haɗi da su fruit a hankali Aisha ta fara mai da jikinta. Maganar waya kuwa kusan kullum sai ta yi amma Abba ya ki bata kuma ya ce Umma kada ta bari Aisha ta yi amfani da wayarta wajen kiran Nasir. Mamaki ya kama Umma amma ta yi ta yi da Abba aka ya sanar da ita dalilin hakan yaƙi. Shi yasa tun tana magana har ta gaji ta haƙura da magana. Hakan ya sa ta yi tunanin zuwa gidan Ubaida saboda ta yi amfani da wayar ta ta kira Nasir. Idan a yanzu da haka kewar Nasir take ji. Tana matuƙar son ganin sa koda ba zai mata komai ba amma kuma kash. Sai ta yi rashin sa'a ko ta tambayi Umma Umma kin yarda ta yi a cewar ta. Wai Abbas ya ce kada a bari ta ringa fita ko nan da kofar gida ne. Babu yadda Aisha za ta yi dole ya sa ta hakura tunda Aisha ta ta samu sauki. ta sa wa iyayenta kuka ita za ta koma gidan mijinta. Da yake da Umma ta kai ga lallashinta amma Aisha ta ƙi haƙura. Hakan ya sa da yamma bayan Abba ya dawo daga kasuwa Umma ta sanar masa. Abba ya ce ta kira masa Aisha miƙewa ta je ɗakin da ta kira ta suka zo tare. Da salama Aisha ta shigo ɗakin bayan sun gaisa sannan ta ce Abba ga ni. Abba ya ce Aisha na'am Abba. Na ji saƙonki a gun ummanku haka ne? Jiki a sanye ta ce i Abba. Amma ke Aisha me yasa kike son komawa gidan Nasir? Ba kya ganin akwai cutarwa a zaman ku? Yanzu saboda Allah mai son ka tsakani da Allah kenan zai turo ki gida tsohon wata hudu babu koyewaye? Saboda Allah kina ganin ya miki adalci kenan? Haka ne, ni ma na san bai kyauta ba amma don Allah a baku ya hakuri babu mamaki wasu uzuri ne suka sha masa kai. Amma dan Allah ku yi masa hakuri Abba. Aisha kenan ba fa maganar hakuri nake yi ba. Ito Abba ina so na koma. Ina Aisha? Aisha ki yi haƙuri babu inda zaki. Kuka Aisha ta sa tana faɗin dan Allah Abba ka yi haƙuri. Aisha ki yi haƙuri Nasir baya son ki ni kuma ba zan so ƴata ta je inda ba a san ta ba. A'a Abba wallahi baka fahimce shi bane shine yasa hmm Aisha kina Aisha kin fi kowa sanin kin fi kowa sanin ku kaɗai ke da ƙaninki Allah ya bani a rayuwata don haka ba zan so na ga abin da zai taɓa min ko na ƙyale ba ko aurenki da mai gidanki Allah ne kawai da kuma namu gudunmawar na rashin bincike saboda a lokacin dukkaninmu idanunmu ya rufe Aisha A gaskiya kin ban mamaki saboda a rayuwata da kuma irin tarbiyyar da na baki, ban taɓa tunanin zaki ki min haka ba. Bayan aurenki da Nasir, labari ya zo min duk irin rashin mutunci da rashin adalci irin naki. Don Allah ma, shaida ne ba miki irin wannan tarbiyyar ba shi ne kika juya wa Nasir baya. Ke a ganinki kin masa adalci kenan? Allah ya gani, ban kasa da komai a gidana ba balle a ce rashi nesa ne miki duk irin hidimomin da ya maki. amma ni na san so da ƙauna ne ya ja shi ga hakan. Aisha na san ba roƙonsa kika yi ba amma ko dan darajar soyayya da yake miki wallahi bai kamata ki mashi haka ba. Tun da ya fara magana jikin Aisha ya sanyi ko kan ma da take yi ya gagara. Abba ya ci gaba da cewa ba zan ɓoye miki ba Aisha tun bayan tafiyar ki. Wallahi kasa da ido da Alhaji Kailani ne saboda ban san da wani ido zan kalle shi ba. Duk da shi ma bai zo ya min bayani ba amma ban yi amma ban neme shi ba tun bayan tafiya, ki ne ya shiga matsananciyar hali na rashin lafiya wanda da ƙyar mahaifinsa ya samu gano kan ɗansa. Duk halin da suke ciki labari yana zuwar min na so na je amma matsalar shi ne ban san da ido zan kalle su ba. Yanzu da ya koma menene Aisha ga shi nan kin girbi ki? Rashin haƙƙinki ki ne daban da shi shi yasa saboda kin nemi kin nemi ki bani kunya a idon duniya ki zubar mu da mutunci kuma ki kuma ki haɗa ni faɗa da jama'a to ta Allah ba ta ki ba saboda yanzu da haka ina mai tabbatar miki Nasir ya aiko miki da sako tun ba yau ba ga sakon nan miƙa mata waye sannan ce buɗe ki karanta sakon jikin Aisha har rawa yake yi wajen buɗewa ko da Aisha ta buɗe bata karasa karantawa ba ta silale ta sume Umma na ganin Aisha ta sume ta sa iwaɗi da kuka. Abdul da ke zaune a gefen su a guje je ɗeban ruwa yana dawowa jikin Umma na rawa ta amsa ta fara yayyafa mata. Duk abin da suke yi aba na kallonsa amma bai tanka musu ba duk da shi ma ɗin ya razana amma ya matse ya nuna ko a jikin shi. Umma tana kuka haɗi da kiran suna Aisha, Aisha na farfaɗowa haɗi da sauke wani irin ajiyar zuciya. Daga Umma har Abdul sai faman sanne suke cewa Aisha. Aisha na dawowa normal ta sake fashewa da wani kuka. Tsawa Abba ya daka mata haɗi da cewa rufe min baki. Yarinyar banza kawai. A'a Alhaji. Rufe min baki. Ko ke ma na dawo kanki. Dama duk wani irin abin da yaran nan za su yi ba a gunku suke gani ba haba Alhaji. Ba za ki min shiru ba. Tun daga sannan Umma bata sake magana ba. Aisha da ke